tun da shi in Allah so malam Ja'far ya rasu ya ce in wuri ya yi wuri za a fito da kasar din ya ce amma ba ma fatan a tirsa samu zuwa ga wannan to amma mu muna ganin tafiya za ta yi tafiya wadda wata ran za mu fito da kasar din mu danna muku za ku ji shi inda yake cewa ba bai tare da wannan aƙidar daga baya fa sai ta bayyana ina ne wannan magana ta kara tabbata an danki Muhammad Yusuf dab da magariba za a tafi kashe shi mataimakin gwamnan jihar Borno sai ainihin bugo min waya da ya bugo min waya yana sa ran ko zan yi wata magana da muhammad yusuf ne a lokacin din na rufe wayoyina sai can wajen karfe takwas sai sake samuna a waya sai ce ai ɗazu ya so ya haɗa da muhammad yusuf a kan ko zan yi magana da shi na ce na rufe wayoyina lokacin na faɗa muku wannan magana a baya to menene ya faru a wannan lokaci sai mataimakin gwamnan jihar borno adamu shatima dibal sai ya ce mishi amma kai muhammad yusuf ba kai ne muka zauna da kai muka kace ba ruwanka da wannan aƙida ba me ya faru kuma yanzu sai ce abubuwa ne suka canza kun ga taƙiyya ɗin kenan kar ku manta dama cikin kaset ɗina da na shi na ce mishi karan bana maganin zoman bana na ce muku na ɗaya ku fahimci cewa muhammad yusuf ɗan shi'a ne muhammad yusuf dama ɗan shi'a ne yana bin da da'awar zazzaki ya dawo ya tuba ya ce ya dawo sunna ni ina ɗaya daga cikin waɗanda ya fara gaya wa wannan magana baki da baki amma sai na ce mishi to sunna fa ba da zafin kai ake yinta ba da karatu ake yinta kuma karatun a gaban malamai ka koma kai karatu domin tafiyar ba ɗaya ba ce da irin wadda ka baro ta lacca da hayaniya wannan magana na gabatar mishi da ita allahu akbar sai dai bai ji ta ba kamar yadda wannan kaset ɗin wanda shi ma bai ji ta ba to ya ji irin ta muhammad yusuf shine in an ƙi ji ba a ƙi gani ba in ko an gani ba a ga da kyau ba menene biyo baya wannan irin taƙiyar haka ya ci gaba da ainihin ɓoye ta duk inda ya haɗu da kai sai ce maka a shi ba shi ne da wannan aƙidar ba wasu daga cikin mabiyan shi ne in kuma ya koma wurin waɗancan mabiyan shi yake ingiza su kai har dai al'amari ya fara bayyana ga kasusuwan shi da makamantan haka shi shikenan sai ya zama yanzu babu makawa babu yadda zai yi musu kenan daga ƙarshe ne ya tona wa kanshi asiri kat dab da zai mutu ya kaset ya samu shi buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga shugaban ƙasa wane ne wane ne ƙarshe a ciki me yake faɗi me yake faɗi dangane da 'yan izala ina 'yan izalan zaria da suka koma suka haɗa kai da shugaban boko haram na zaria da jihar kaduna cewa yake idan ya ce eh, malaman gargajiya ko 'yan gargajiya ba wasu yake nufi ba 'yan izala yake nufi abin da ya faɗa kenan ko ba abin da ya faɗa ba abin da ya faɗa kenan amma saboda tsabar munafinci da ke cikin izalar garin nan sun koma sun haɗe kai da 'yan boko haram a matsayin cewa wai 'ya'yansu ne 'yan izala ne munafinci dodo ne in an ƙi ji ba a ki gani ba allah maɗaukakin sarki ya kiyaye barin ɗan faɗi wata magana wadda maganan nan ban faɗe ta a kowace munasaba ba tana ɗaya daga cikin maganganun da na taskance ko kun san cewa uban muhammad yusuf asali yana ɗaya daga cikin jagororin da'awar yaƙi da karatun boko shekara talatin da ta wuce ku je ku zauna da sarkin gashuwa mai martaba abubakar umar suleiman yiwa kana jin wani hostel a nan abu ana cewa suleiman hall allah ya sa ka san suleiman hall shi wannan suleiman din ai shi ne sarkin gashuwa mahaifin wannan na yanzu me ya faru dan boko ne wannan sarkin asali sunan nashi cikakke shine umar suleiman umar suleiman dan boko ne gangaran sai ya rinka kamfen a sa 'ya'ya a makarantar boko baban muhammad yusuf a lokacin shi kuma gardi ne ɗan karatun allo sai ya rinka da'awar ka a sanya 'ya'ya a karatun boko domin kafirci ne daga garin gashuwa kenan asalin shi mutumin nijar ne daga nan gashuwa shine shi sarki suleiman ya koro shi koro shi da yayi shine tasowar da yayi ya zo ainihin inda ya zauna inda ainihin aka haifi muhammad yusuf daga ƙarshe a ina aka kashe shi an kashe shi ne a wajen rijiyar zaki a 1980 uban muhammad yusuf kenan ya kawo ɗaukin gudunmawar yaƙi ga mai tatsini a 1980 don haka wannan yusuf da kake jin ake cewa muhammad yusuf ba shi ne uban shi na jini ba wan uwar shi ne wanda shi ne ya ɗauko shi daga nan inda ainihin aka kashe uban ya taho da su zuwa ainihin maiduguri suka zo suka zauna wannan wani tarihi ne wanda ke tabbatar maka da cewa ashe muhammad yusuf ya gaji wannan aƙida ne a cikin jinin shi wato uban shi ne ɗan boko kafirci na farko don haka shi da ya zo ya jaddada wannan da'awa ne ta ainihin uban nashi wannan wata doguwar magana ce wadda ƙarshen tika-tika tik na ce maka je ka garin gashuwa ka je ka samu dattawa amma ta tare da haka samu ainihin shi sarkin gashuwa mai suna ainihin umar suleiman za ka ainihin samu cikakken ainihin wato abubakar umar suleiman za ka samu cikakken bayani insha allahu ta'ala don haka wannan aƙida aƙida ce wadda yake ya yi imani da ita kuma ya tashi da ita kuma ya yadda da ita kuma a kanta yadda ya ainihin asarar rayuwar shi tare da cewa kai kaico lokacin da ainihin a kama shi 'yan sanda da sojoji suna wasa da shi kamar yadda mage take wasa da ainihin bera wai sai gashi yana cewa wai a roƙa mishi gafara a yafe mishi akan ainihin barnar da ya jawo wai kuma 'yan sanda yake gaya wa haka 'yan sandan da ya ce ɗagutu ne su ne allah zai karɓi addu'ar su nan iji ba a ki gani ba in ko an gani ba a ga da kyau ba jama'ar musulmi waɗannan ainihin wato na daga cikin abubuwan da na so in ja hankalinmu a kai daga ƙarshe malam ja'afar mahmud adam ya yi wata kalma inda ya ce ka cutar da mutane ka ainihin wato jefa al'ummar musulmi a cikin rudani wannan maganan malam ja'afar ya faɗe ta tun kafin ya san za a yi wannan rikicin amma rudanin da muhammad yusuf ya saka jama'a sai lokacin da ya rasu aka kashe shi tukuna ma lokacin ne al'umma suka shiga rudani ka dubi irin yadda bayan allah allah yake sanya kalmomin gaskiya a bakinsu ba tare da suna duba ko suna tsubbu ko kuma suna bugun ƙasa ba saboda tsabar yadda da gaskiya sai allah ya sa gaskiya a bakinsu har yau wasu suna cikin rudani game da waɗannan al'amura suna ganin cewa wasu mutane ne bayan allah suka tashi wai za su yi jihadi aka zalunce su ainihin aka kashe su kuma wai wasu malamai waɗanda suke masu ainihin goyon bayan gwamnati malaman duniya suka tashi ainihin wato suka goyi bayan gwamnati akan wannan to amma kai ko ka cewa daga cikin abubuwan da malam ja'afar ya ishara a kai na cewa wasu makiyanmu sun ɗaure muhammad yusuf gindi ko kasan a yanzu haka a hannun jami'an tsaro na hukumar ƙasar nan akwai reverend father daga garin michika ta jihar adamawa wanda aka kamo shi a yanzu haka yana kulle a abuja yau kusan watanni takwas ana bincika shi dangane da yaya aka yana reverend father aka kama shi da bai wasu muhammad yusuf makamai da kudi da kuma ainihin sojojin da za su horar da sojojin shi gaskiyar maganar marin ja'afar mahmud adam da yake cewa wasu makiyanmu ne suka ɗauki ainihin nauyin da'awar ko ka san cewa lauyan muhammad yusuf yana nan a kaduna ni din nan sai da na je ne hira da shi ba so ɗaya ba so biyu ba har ya rinka nuna min kofin shari'ar yadda yake wasu manyan arna daga jihar niger da wasu manyan arna daga jihar plateau su ne suke ainihin agazawa muhammad yusuf akan wannan daga ƙarshe mai cece manufarsu suka ce kaɗai abin da suke so shine al'amarin addinin musulunci kullum ya bayyana cewa addini ne ɗan tashin tashina da ta da zaune tsaye don haka duk wanda suka ji zai ta da zaune tsaye za su mara mushi baya su goyi bayan shi da duk abin da yake so ko ka san cewa wannan lauyan waɗannan manyan arnan suka ɗauke shi suke biyan shi akan duk sanda shari'a ta taso muhammad yusuf zai je kare shi kuma asalin shi lauyan ɗan nan garin zaria ne haifafan kaduna kuma girman kaduna karatun jami'ar ahmadu bello ko ka san haka wannan rudani ne ko ba rudani ba rudani ne jama'ar musulmi waɗannan nasihohi da muka gabatar muku wallahi al'azimi mun gabatar muku ne kadai ba don mi ta maimaita wannan kaset da waɗannan maganganu ba sai don wannan faɗakarwar 'yan boko haramun ɗin waɗanda mu muke ce musu khawarijawa suna nan sun dawo sun makalkale a makarantu da masallatan 'yan izala da masallatan ahalus sunna da ainihin masallatai na 'yan salafiya kuma suna bin ainihin ɗaliban ahalus sunna suna ta zama suna ainihin tattaunawa da su suna nuna musu cewa duk wani karatu da za a ce a zauna a yi karatu a koyi tsarki a koyi sallah a je a musuluntar da waɗanda ba musulmi ba duk ɓata lokaci ne da rashin aikin yi a tashi a hargitsa ƙasa kawai a tayar da jihadi shine kawai manufa yanzu ba lokaci ne na yin wani karatu ba duk rashin aikin yi ne da rashin ainihin tsoron Allah wai ya kawo a ce za a karantar da mutane addini don haka ahli sunna da 'yan izalan da 'yan salafiya da sauransu gaba ɗaya ku faɗaka kan ainihin wannan sharrin da ainihin suka nufo ku da shi kamar yadda yau na takuru zuwa ga ambatar wasu sunaye da wasu masallatai da wasu wurare ina fatan waɗannan saƙonnin za su je zuwa ga waɗannan wurare da waɗannan mutane da waɗannan masallatai ba don komi ba domin su aje wannan kaset a cikin adaninsu yadda in sun yi aiki da shi su tashi su ɗauki mataki idan kuma sun ɗauka hassada ce albani yake yi ƙiyayya ce albani yake waɗannan hassada ce su albani hausa fulani suke wa muhammad yusuf don shi babarbare ne ya taso shi ma zai zama babban malami idan sun ɗauka haka ne ran da ta faru a dawo kuma a ce o oh, nan albani ya faɗi maganan nan aka ga cewa hassada ce ko ƙin allah ne ko malanta ce ga gwamnati ko son zuciya ce wannan ainihin shine saƙona wannan kuma ita ce ainihin nasihata ya rage barin dawo gida kamar yadda na ce an sami ire-iren waɗannan burbushi suna zuwa wannan masallaci domin yin sallah azahar la'asar sallar magariba da sallar isha domin wannan masallaci a yanzu ya tsona ido a garin nan kowa yana neman wannan wuri da bala'i ne tun daga 'yan izala har 'yan ɗariƙa tun daga 'yan shi'a har jami'an gwamnati balle 'yan boko haram wanda a nan ne aka yi musu lugudan tonan asirin da din najeriya ba a yi musu irin wannan ba don haka malam musa sahabi duk irin lallabawarka da tsoron bakin jininka da sannu sannunka to babu shakka in kana son zaman lafiya a masallacin nan duk wata faɗakarwa da ɗalibanka ko kuma wasu masu zuwa sallah suka yi maka game da cewa wane kaza ne to kar ka ɗauki wannan matsala da sauƙi ka tashi haikan gadan-gadan kai bincike ka tabbatar da wannan magana kuma cikin gaggawa ka ɗauki matakin da ya dace. idan ba haka ba za su haifar da fitinar da za ka dawo kai na dama amma aje maganin malam musa ranakun asabar da lahadi ni waɗannan ranakuna ne na karatuna a wannan masallaci waɗanda aka bani ni kam a duk waɗannan ranaku dokar ita ce idan aka kama wani ɗan boko haram to fatawar ƙwaya ɗaya ce komai tsakiyar karatu ku shigo mana da shi nan cikin masallaci in mun tabbatar da haka nan take za mu yanka arni Iyakacinta kenan wannan maganar kowa ya ji ta shaida ta amma iya wannan dokar tana rayuwa ne asabar da lahadi ranakun karatuna duk ranar da take ranar karatuna ce wannan ita ce magana sannan duk wani dan boko haram da na same shi kewayen gidana ko makarantata ya tabbatar da cewa nan take da ikon Allah yana zuwa hannun mu nan take za mu kashe shi babu wata hukuma babu wani taron dangi da za mu kira mishi nan take za mu kashe shi iyakacin wannan magana kenan hukuma ta ji sarkin zazzau ya ji jami'ai su ji kowa ji kuma dan boko haram shi ma ya ji da kanshi wannan dokar haka take ainihin gare mu mu kan ba a kawo mana wargi mu ba malamai ne masu lallaba waɗannan irin 'yan iska muna ganin cewa akwai tunanin alheri ko kuma wata shirya dangane da su ba mun gama yanke ainihin tsammani tsakaninmu da su yaƙi ne tsakaninmu da su kamar yadda su suka fara shata wannan yaƙi tsakaninmu da su ba su kuma ɗaga takobin yaƙi sun ce sun tuba ba don haka babu abin da zai sa ainihin mu mu ɗaga mu saurara musu wannan ita ce ainihin magana ko a masallacin nan waɗanda ke saurare na a yanzu cikin ɗaliban masallacin nan na malam musa sahabi ko masu zuwa karatu ko masu zuwa karatun buhari ko akwai wani wanda zai magana domin dai sakon albani ya gama kariya kamar yadda na ce ina da maganganu masu ɗimbin yawa amma da yake nasiha ce nasiha ku kamar gishiri ce ko barkono yar kaɗan ce ba na son abin ya wuce kasa ɗaya insha ta'ala na haka zan tsaya a nan in Allah ya so a buɗe ƙofa daga cikin duk waɗannan da ne ishara idan akwai wanda yake da magana to sai mu ce ainihin bismillah duk wanda zai magana ya gabatar da sunan shi da takaitaccen bayanin da za a fahimci wane ne ke magana ga dattijo yana daga hannu bismillah ba. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ahmad mai wada sunana ni mazaunin kaduna ne amma mutumin nan zaria ne tudun wadan zaria wato in tabbatar da maganan kamalan game da 'yan boko haram sun watsu burbushinsu yau din nan na tafi cikin gari akwai wanda na sani yaro ne matashi wato dan kasar katsina ne ya gudu don can suka fara to ya gudu bai dawo ba sai kwanan nan kuma ba a can yake ba a nan cikin gari ya makale na gan shi da shi da wani yaro wanda na san su da yan littattafai haka suka ce mun za su tafi makaranta ne ɗaukan karatu ya sani na san shi kuma na san yana zagin ka an gaya mun na ce a kawo shi ya zo in mai bayani ya ce babu wani bayani da zai saurara shi ya san ga yadda kake kawai kuma saboda ka zagi suke yi yau dina muka da shi wanda na faɗa ne don tabbatar da maganan ka ga jama'a cewa lalle sun warwatsu assalamu alaikum wa rahmatullah kuma wannan watsuwar kamar yadda wata biyu da suka wuce muke magana da malam ishaqa yunusa wanda aka fi sani da almadani a kaduna sun watsu ne da nufin cewa su koma ko ina su dawo su ce sun tuba nan dinnan akwai wanda ya zo ya ce mini haka muka gabatar da shi ga su malam musa saboda an same shi nan yake kwana cikin watan azumi ƙarshe dai aka yadda ainihin aka kore shi to mu dai gaskiya ba wanda za mu kama ma mu mishi nasiha kawai duk wanda muka kama rana asabar da lahadi ko kewaye da gidan albani ko makarantar albani to nan babu wata nasiha kawai lahira za ka faɗi ka faɗi wasiyarka a tafi sokoto ko katsina ko birnin kebe a faɗa iyalanka nan za mu kashe ka a nan kuma za mu jefar da ka mu ba ma shakkar kowa ko tsoron wani iyakacinta kenan ya rage in kunne ya ji gangar jiki ta tsira akwai mai magana na malam matso kusa assalamu alaikum sunana muhammad rabi suleiman ƙarin bayani game da abin da malam ya faɗa game da 'yan boko haram cewa sun dawo akwai wasu guda biyu ba a garin nan suke ba suna garin sokoto abokai na ne sanadiyan zuwa na aikin ɗinki a garin sokoto akwai wani ɗaliban malam bello ya bane akwai ɗaya ana kiran shi nura malami akwai ɗaya ana kiran shi baban gida sun bi da awon boko haram har an yi lokacin da na zauna da su suna zage-zagen su dr mansur ya zama dan gargajiya tun kafin in ji kasa din muhammad yusuf na budaddiyar wasiƙa to lokacin da abin ya taso daidai lokacin da abin ya faru ina garin sokoto a maiduguri duk suka gudu an zo neman su ba su nan kusa da shagon da nake ɗinki sai kawai har ma aka kewaye mobile suka tambaye ni na wani na ce bena to bayan abin ya tafi sun dawo da za a bar ni in buɗe waya na shi nura malam ya san bana shiri da shi tun da yi wannan abin sai gashi sai min text sai yana cewa facilitating to people kaza kaza ya faffaɗa abu sai kwatin wani hadisi na bukhari da za ban nun buɗewa zan iya karanto abin irin haka cewa sun bar abin yana bukatan mu dawo alaƙa da shi tun daga ranar ban kira shi ba ya kira ni a waya in ki ɗauka ya sake mun wani text kwanan nan bai ma wuce sati uku ba to wannan abin da yasa na faɗa ka nuna cewa sun dawo kuma suna nuna cewa ai sun bar wannan abin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum cewa sunana usman abdulaziz malam allah ya saka maka alheri kuma allah ya raya mana malam wato ni tambaya na nan malam shine game da su yan boko haram din akwai wanda suka zama sun yi boko haram din amma kamar da suke nuna cewa sun tuba din to daga cikin tuban mun ga akwai wanda sun koma sun koma makarantun boko to taqiya ne wannan koko dai sun tuba ne kun ji tambayar shi wallahu a'lamu ita ce amsar domin cewa taqiya ne ko kuwa sun tuba ne domin dai takhtitinsu yanzu shine za su koma duk inda ba a su wato suka ce sun gane sun yi kuskure da suka ware kansu suka kafa masallatai don haka kamar yadda 'yan shi'a suka shige wa 'yan ɗariƙa duk bala'in da zai samu 'yan shi'a yanzu yana haɗawa da 'yan ɗariƙa dukkan wata aƙida 'yan shi'a yanzu suna fesa ta cikin 'yan ɗariƙa sai suka ce su ma za su koma cikin masallatan ahalus sunna da makarantunsu waye sanar da mu ko cewa dan a gamsu da cewa ainihin wato sun dawo cikin wannan ainihin wato makarantun boko ne domin a ƙara gamsuwa da su kun san cewa zazzaki ne ya fara wannan aƙidar cewa a fita daga karatun boko tare da 'yan shi'an ƙasan nan yanzu akwai masu yin boko kamar su yin haka ya sa sun bar aƙidar shi'a ba su bari ba cewa suka yi ashe sun gane kuskure ne da suka ware gefe guda suka guji abin don haka waye sanar da kai ko wannan yana daga cikin tabbatar da makircin abin da muke cewa idan dan boko haram ya tuba ya je ya tuba tsakanin shi da Allah dama a ina yake ya koma inda yake ba sai ya dawo masallacin ahlus sunna ba domin ai dama sun ware kansu a duk inda suke suna gina masallatansu suna da makarantunsu suna da komai nasu shikenan a yanzu ma inda gaske ne su koma inda suke amma ma'ana cewa su dawo cikin 'yan izala da ahli suna da 'yan salafiya don su shaidar da wannan ne dalilin tubansu ko kuma su koma zuwa ga makarantun boko wannan wata yaudara ce wadda yake ko kaɗan mu kan ba za mu taɓa karɓan su a haka ba in sun tuba dama ba mu suka yi wa laifi ba allah suka yi wa ko su je su jaddada tubansu tsakaninsu da allah allah zai bayyana gaskiyar tubansu shi ya san yadda yake bayyana tuban shiryayye lokacin da wasu suka yi shi'a a ƙasar nan suka ce sun bari mutum nawa ne a 1995 suka ce sun bari suna da ɗimbin yawa a ƙasar nan amma har yau guda ɗaya ne tuban shi ta gaskiya ta bayyana shine aminu daurawa sauran duk da sun ce sun tuba sun koma wani tsurkuki kuma har yanzu suna gaba da ahalus sunna ashe waye sanar sheka irin guba da zazzaki ya rinka fesa wa waɗanda suka zauna da shi har sun tuba sun bar shi'ar amma suna kyamar ahalus sunna waye sanar sheka irin gubar da muhammad yusuf ya rinka fesa musu yana kyamatar da su dukkan malaman musulunci yana kafirtar da dukkan manya-manyan jigga masu fatawar duniya irin su bin baz irin su albani irin su uthaymin tare da cewa yana ɗibo maganganunsu ya ce ku dubi su suka ce kaza amma kuma sun zo sun yi wa kansu tufka da warwara waye sanar da kai cewa wannan irin ƙiyayyar da gabar ko da sun tuba sun bari ba za su ci gaba da ainihin kyamar ku ba mu dai abin da muke cewa kai dai ka yi taka tsantsan ko da faculty ɗinku suka dawo suka ce sun samu admission kar ka sake ka taɓa amincewa da su in sun tuba su nuna wa Allah tubansu Allah ya amince da su ya bayyana wa jama'a su amintattu ne yadda Allah zai kimsa wa jama'a gaskiyar ainihin amincinsu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ga wani malami shi ma yana da magana ko to bismillah assalamu alaikum sunana ibrahim awwal <clears throat> watan a nan tudun wada akwai ibrahim wanda aka fi sani da ibrahim dan gargasa shugaban boko haram a tudun jikun watan tun da wannan abubuwa suka faru sai ya zo ya nuna cewar duk inda ya zo ya samu wasu ɗalibai ko wasu wanda suke da da sun san shi a lokacin da yake da'awar sai ya zama ba ruwan shi da su to sai ya zama yanzu da aka samu waɗannan matsalolin sai ya koma yanzu yana bin mutane duk inda ya gan zai zo za a gaisa da shi har ma in kuka samu labari da shi zai dinga cewar ai su an cutar da su ne ba su san menene ba shine shugabansu a cikin tudun jikun to yanzu yakan zo nan har nan masallacin yi sallah ba zan manta ba akwai lokacin da na gan shi da rana muna zaune da malam musa sahabi nake gaya mishi cewar malam ka san wannan ko kaza ne sai yake cewa ya sani to watan abin da yake yasa ne wannan maganar a cikinmu yakan bi maganar da yake yawan yi cewar shi sun tuba daga wannan abubuwa an kuma cutar da su to sai muka kakkama shi a wani waje da waɗansu malam ba da ma sai ka yi haƙuri yana zuwa ɗakinka yana zuwa ɗakinka yana zuwa ɗakinka su zo su zazzauna nan su ta tattaunawa a nan sukan samu mutanen cewar ba wai suna su, su gaba ɗaya a nan dai suke ɗan tattaunawa ba wai cewar su su ba da masu tare suke da su ba amma suna zuwa don ku sani sannan na mun same su a wasu wajaje haka da wasu 'yan shugaban boko haram na, ainihin cikaji da, da shugaban boko haram na samaru suna tattaunawa sun haɗa kansu to alama tattaunawa da suka ganmu gaskiya sun tashi ne kawai sun kama na'am suna ganin mu mun zo sai suka miƙe tsaye kawai suka gaisa da mu sai suka ba mu san me suke cewa ba amma gaba ɗayan su mun shaida akan mun kama su a wannan tattaunawa din eh insha Allah jama'a kun ji to zan so mutum biyu su magana da malam Musa Sahabi da malam Badamasi malam Musa Sahabi kaji ya ce ya taba nuna maka guda ɗaya ka ce san shi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi na ahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd farko matsala ce guda biyu da ya kamata in magana kanta ta farko shi wancan da malam ka fara magana yaro dan kaduna a can darul hadis ina jin ya fara zuwa daga can ne waɗanda suke wurin ya zo suka ɗauko shi suka zo da shi nan cewa ya je maka bayani ka nuna amincinka a kansa haka suka nuna mana wanda wannan shi ne ya sa a lokacin ba mu ba da dama ya zauna a nan ba amma ya rinka bin su su da suke aikin security yana zaune tare da su su suka jawo shi nan har ni din nan na sanya waɗanda suke kula mana da masallacin nan suna wurin nan su abubakar su zama masu sa ido akan ni ban amince da shi ba duk abin da yake a wurin nan sai ya zan suna sa ido akan suke kwana a nan karfe ɗaya na dare ya tashi ya rinka waya ya rinka faɗin maganganun da yake faɗi na waya da 'yan uwan shi irin yana nuna cewa a yanzu yana nan zariya ne wurin albani kuma da ya san ya samu shiga tun da ya nuna shi wurin ɗalibai an amince da shi yana zaune kuma bayi da wata matsala kuma yanzu shiri yanzu ne za su fara kuma da sauran dai maganganu waɗanda abubakar ya ji ko malam muna ji muka kira ka muka zauna da kai kafin haka sai da na kira su na ce to kun ga rashin amincewa ta akan wannan don duk wanda ke zuwa wurin nan zai zama shaida a kaina kowaye di yanda kake tunani ka zo ka gwada za ka kwana a nan ka gani don kana zuwa karatu ba za su yadda ba in ko na zo asuba na ga ka kwana wurin nan to sai na yi musu faɗa ko da ko mun san ka mun amince da kai wurin na haka yake to wannan ta bangaren shi kenan ta bangaren Ibrahim na latin da ya gama magana wannan wato asalin shi yaron ba can ya fara zuwa ba nan ne ya zo da ya zo nan ya zauna an tashi tafsiri sai ya zo ya ce min shi almajirin garkawi ne ya zo nan ne ainihin wato yarin rinka zama yana sauraren tafsiri kuma yana kwana kuma suna tare da wasu ɗalibai ne da haka ya fara gabatar da kanshi ran nan an tashi tafsiri sai ce yana so in sa mai lokaci ya zo ya same ni na ce mishi da azumin nan bani da lokacin saurarin baki saboda in yi tafsiri da safe in yi da rana in yi da daddare bani da lokaci sai ranar da ya matsa na bashi dama ya je gabatar da kanshi a kan cewa ga aƙidar da ya bi amma ga halin da ya dawo shine da muka dawo nan muka zo muka yi malam musa bayani ka ji yadda asalin abin ya faru malam eh. a lokacin ba nan yake ba ko da yake dai sai mutum na biyu shine ibrahim ibrahim na san shi da dadewa na san ibrahim da dadewa a unguwar fulani ya auri yarinya 'yan nan banzazzau ina karantarwa a nan unguwar fulani akwai sanda yana halartar karatun wurin amma wannan aƙidar a lokacin ba ta shahara ba domin shekara hudu kenan ko biyar ba a santa ba sosai mun yi karatu suka tsayar da ni da shi da wasu lokacin a wani soja yana halartar karatun bayan an tashi ibrahim suka zaunar da ni cewa suna da allah sun su tattauna da ni suka fara gabatar min da irin waɗannan masail a lokacin na yi ta ƙoƙarin nuna musu abin da suke tunani ba daidai ba ne a lokacin shi sojan nan har ya nuna cewa kawai su tashi su ba nuri ya za a yi karatu awa ɗaya da rabi kuma su ce za su zo su dame ni ya kore su sai na ce a'a suna son su fahimta ni kuma haɗu da ni a gida suka zo suka same ni duk ayoyin da suka ja mun akan abin da suke nufi da manufarsu na saurare su duk wanda ya gama sai ce ka da Allah wa ya riga ka fahimtar abin da ka ambata shi ibrahim shi ya buɗe baki ya jara a ce min duk waɗannan abubuwan da yake bayarwa na ma'ana akan awi Ibn kathir ke duba sai na ce na rantse da Allah ƙarya ne yanzu aka je ɗaki na tafsirin da na fi kallo ko na fi dubawa shine Ibn kathir yana nan kan kujera duk wata aya da ka ja yanzu zan aika ɗauko a buɗe ka nuna ma'anar abin da ka bayyana to nan take sai kama ya rikici jama'a ku yi hakuri mun ce kasar awa mun ce kasar ɗaya za a yi to amma ganin muhimmancin maganar jama'a gashi za masu ɗauka sun ce za a sa kasar na biyu don haka wannan kasar duk da mun ce ɗaya ne to yanzu wannan na ɗaya ne don haka yanzu kasar na biyu za a shiga in allah ya so malam musa bismillah alal biyu da goma wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren ge kasusuwan da damun yi alkawarin cewa kasar ɗaya ne amma kuma hali ya yi za a yi kasar biyu din insha Allah ta'ala kasusuwan da muka sanyawa in an ji ba a ƙi gani ba in an gani ba a ga da kyau ba jama'a muna fatan ku natsu da kyau ku saurara insha Allah ta'ala kuma duk wanda ke jin wannan kasar a yanzu kada ya karar da komai kada ya ce komai har ya ji na farko in ba haka ba duk abin da ka faɗa to akwai yiwuwar ya zama kuskure ko kuma ka dawo kai na dama shi don haka in kana jin wannan kaset to lallai ka nemi na farkon kuma na farkon nan za ka iya neman shi a nan markazu salafiya ko kuma ainihin a darul hadithi salafiya ko kuma a sautu salafiya a nan zaria ko kuma ka buga lamba waya 08033117860 lamba waya darul hadithi salafiya malam musa sahabi shi yake bayani in allah so kuma zai ci gaba da bayanin sai dai da yake ya gama bayanin yaron ɗazu na farko ya kamata ni in faɗi wata magana daga cikin maganganun da shi wannan yaro da ya fara zuwa ya samu nan a matsayin mafaka aka ji shi da tsakar dare yana buga waya yana cewa yanzu yana nan wurin albani ya samu mafaka wato abin da su suka ɗauka nan markazu salafiya ta albani ce markazu salafiya ta musa sahabi ce shi albani sunan tashi darul hadithi salafiya duk wata makaranta da kaji an ce ta albani ce in ba darul hadithi salafiya ba ne to hadisin karya ne ba haka ba ne magana ta biyu ita ce akwai wata magana da shi yaron yake faɗi a lokacin cewa ba dai abin da 'yar aduwa ya musu ba kenan to za suna nan suna shiri za su koya wa 'yar aduwa darasin da ba zai taɓa mantawa ba malam musa sun yi wannan magana ko? yau wato kaji wannan dan matashiya ne ne kawai to kamin in ci gaba da maganar da nake wanda ya fara kuskure akan matsalan nan shine abdulsamad shi ya fara wannan kuskuren domin lokacin da yaran nan ya zo wurin shi yake don abdulsamad a lokacin ba na yake kwana ba babban kuskuren duk wanda ke zuwa nan muna nuna mai a farko rashin aminci kowaye saboda yau ba zamani ne na sahabbai ba da yawa mutane kukan damu akan in kun zo tashin farko mu nuna muku rashin aminci wanda kuma abin da ake gudu kenan abdulsamad lokacin in an je karatu can darul hadith shi ya zo min da magana cewa yaron nan ya je wa malam bayani ko malam ya nuna amincin shi a kansa amma a lokacin ba nan yake ba yana can inda abdulsamad ne yake kwana yakan biyo shi kuma ya ce sun haɗu ne ya san shi a kaduna abdulsamad yana na yana jina to bayan da za a yi a ce mutum ya zo daga wurin malam har ya nuna mai aminci munan mu amincewa da shi dalilin da ya sa yaron nan ya fara zama yana kwana a wurin nan kenan amma a wurin nan babu wani mutum kowaye akwai wannan malami wanda ke kano a yake da suna wanda ya zo kwanaki alkasim bayan da bai bai kwana a nan kuma sananne ne a kano yana karantarwa rubarudu ɗalibin ja'afar ne har sai da ya je yana ɓata ne yana sukata saboda ya zo na ya kamata a kalle shi da sura ta malanta ni ban san shi ba ce mai to nan dai ba a kwana a nan ba wurin kwana ba ne abin nake cewa da yawa mutane suna mana irin wannan musamman daga muciya malam duk wanda ya zo wurinka sai su ce ya taho nan kawai komin dare da rana sai a ce a taho nan wanda ka sha cewa in wurinka mutum ya zo to ka a turo shi na don ba wurinka ba ne nan na san wannan magana ka isa ka ce wurinka ne amma kakan faɗa haka don su su sani idan mutum ya je can kawai sallame shi tafiyarsa to galibi za su turo mutane nan to ba ma wai muciya ba da yawan mutanen da ke garin nan haka kukan yi duk wanda ya zo garin nan kawai ce ya zo wurin malam sai a ce taho nan mu ko ba za mu tura shi gidan malam ba kuma duk wanda ya san ya san haka muke yi amma za mu sallame shi kuma ba wani abu da za mu yi mai na arziki malam ya san zuwan ka a'a to mu ba mu san gidan shi ba cikenan nan da ka gani karatu kawai ke zuwa ya mana ina ne gidan shi ka je ka nema tun da kai ka zo neman shi don haka duk jama'a ya kamata ku kiyaye wannan wannan kenan ina magana kan ibrahim malam shi ibrahim lokacin da muka yi wannan abu da su wannan matsalar da ta faru ta dan daɗe da faruwa sai ibrahim ya dawo garin nan a lokacin da ibrahim ya zo garin nan baya iya zuwa kai tsaye shigo wurin nan amma yana tudun jikun haka aka ce mu ni da na san yana ungo fulani daga baya sai aka ce min yana tudun jukun shi ibrahim da ya wannan maganar shi ne ya fara nuna min kamar ibrahim din nan ya bar wannan abin kuma naga kamar akwai aminci game da shi akan ibrahim din wallahi har zuwa yau tun da aka yi wannan matsalar ba mu taɓa magana da shi ibrahim din ba don bai taɓa ganin fuska a wurina na mai magana da shi ba saboda na san shi mun taɓa tattaunawa da su yana tashi sai ya je unguwarsa a wancan lokacin da na ce masa ɗauko ibn kathir ya nuna cewa ma'anar da yake ba a nan an samu wani magabacin shi a kanta ya rikice ya nuna a'a yana koma unguwarsu ina magana yau zai kai shekara hudu kenan yana koma unguwarsu sai ya je samu malam yahaya ɗan naku da wani ban mai kalangu ba zan iya tuna sunan shi ba yana nan mijin zainab yarinya zainab ce sunanta ko to shi to a wannan lokacin ya je kawai 'yan unguwarsu ne sai ya ce wa ya zo sun zauna da nima na fahimce su sai na ce su je su ce karya yake ba haka muka yi ba amma su taso shi su zo tare har yau abin da bai yi kenan kuma na shaya musu magana ya suka yi sai suka ce ya kawai sun je sun magana da shi sun dai gane kawai karya yake yi abubuwan da ya gaya musu to abin da nake cewa shine wannan kamar ya shiga alfarmar ibrahim har haka ta ba shi dama ya rinka zuwa wurin nan dan a wurin nan duk waɗanda 'yan wurin nan ne halak malak ba wanda ke da alaka da ibrahim babu wanda ibrahim zai zo ya tsaya da shi babu ga kuma yaran duk da suke nan koyaushe ba wanda yake da wata alaka da shi ina son zan ɗan yi ta'aliki a yi haƙuri da Allah su suna da wata aƙida ne wato ni na san masu wannan aƙida ne jama'a tun kafin anan najeriya shi yasa kuka ji lokacin na rinka bayani gadan-gadan su abin ya zo musu nema nan a bagatatan ni mun sha zama da su a mina in na ce mina mina ta makka ba mina ta niger state ba bara a wurin aikin hajji sai da muka kai karfe uku na dare abokin kwana na yana ta bugon waya har sai da na kashe wayar muna bugawa da su yan algeria ne larabawa ne samari suna towa da kuɗi da abubuwa waɗanda suke zuwa suna yaudarar matasa a wurin aikin hajji sai da na faɗi wannan magana don haka matsala tana faruwa lokacin shi wannan aboki na wani injiniya ne ɗan nan marmara yana jin matsala ta faru sai ya ce tun a maka albani yake bugawa da irin mutanen nan tuni na daɗe da saninsu su wato in suka ce za zo su zauna da kai ba wai za zo su zauna da kai su yi maka tambaya ba ne za zo su zauna da kai ne don ɗayan abu biyu ko kuma da duka biyun na ɗaya su tabbatar da cewa kai kafiri ne ina son kusan wannan wato wai suna so ne su halatta jininka don su a wurinsu duk wanda suka ce kafiri ne to kashe shi za su yi to don haka ya za su yi duk maganganun da kake wai sai su ce a zo a tsayan maka da hujja a zo a zauna da kai in aka zauna da kai to an tabbatar da cewa lallai kai kafiri ne kun ji dalili na farko dalili na biyu shine wannan abin da suka yi wa malam musa idan aka zauna da kai sai a koma sai a ce ai albani ma ya bi duk abin da muka faɗi albani ma ya ce gaskiya ne duk abin da muka faɗi musa sahabi ya ce gaskiya ne duk abin da muke faɗi na muhammad bin usman ya yarda da shi abin da suke kenan suka zo zama da kai amma babu inda aka taɓa zama da su ko miskala zarratin ba zan nesanta ku ba in tsaye da ku a nan najeriya ba inda aka zauna da su ko kwaya ɗayansu ya shiryu a najeriya babu ko kwaya ɗaya wanda aka zauna da shi ya dawo ya bi shirya don ya ga gaskiya su sun gama yanke hukuncin cewa abin da suke akai shine gaskiya wanda kuma ya saba to kafiri ne jinin shi ya halatta don haka kawai za su yi ƙoƙarin tabbatar da ka saba ne ku je ku samu malam isa ali ibrahim fantami a bauchi ku je ku tambaye shi ku ji irin yadda ake dabdala da shi a lokacin sai da wasu ɗalibai waɗanda za a iya cewa malamai ne suka ainihin wato wai ga saboda suna gaba da isa ali ibrahim suka ainihin marabce su suka tattara su suke taro da su da wurare abubuwa sai da ta zo ta rikice su ma yanzu suke wanke kansu wai cewa ba tare suke da su ba a yanzu kuma suna nan a bauchi sun sake daddawowa sun sake makalkale waɗannan waɗanda da can suka munafinci su isa ali ibrahim ɗin munafinci dodo ne sannan kuma in an ƙi ji ba a ƙi gani ba in mun koma da matsalar sama kuwa da suka je suka zauna da bin baz sun zauna da bin baz ne akan tabbatar da cewa bin baz kafiri ne amma suna tantamar ya tabbata ko bai tabbata ba a nan sai da na gaya muku kasar ɗin yana nan sunan shi addam baziya hawayen bin baz sai da yaro ya dubi bin baz ya ce mishi kai kafiri ne bin baz ya fashe da kuka nasiruddin albani sai da na zo muku da littafi a nan wanda asali kasad ne shi ma kasad ɗin muna nan da shi suka zauna suka kafirtar da shi tare da cewa fa suna zuwa suna kafa hujja da littafan shi wato su matsalarsu ni inda abin ya min kyakkyawar ko ya bani kyakkyawan yanayi na in fahimce su shine za su je su datsu wata magana ne wadda ka rubuta ko ka faɗa in suka datsu wannan magana sai su gwada ta da abin da suke a kai sai su ce to ka bi kai ma tare kake da su ana nan wata rana in ka bayyana cewa kai din nan ba tafiya kuɗe da su ba sai kuma su ce kana tifka da warwara sai su ce kai ka faɗi kaza a wuri kaza kuma ka zo ka canza ka ce kaza don haka akwai wani daga cikinsu wanda lokacin da tafiyar ta kamari ya fi kowa rashin kunya a cikinsu sunanmu ɗaya da shi muhammad awal almajirin malam ja'afar ne ya ci amanan malam ja'afar a lokacin malam ja'afar ya kai shi mai duguri don ya karantar ya je bi wannan da'awar da ya bi wannan da'awar kasusuwa na ya rinka ɗibowa yana haɗawa yana cewa da na ce kaza yanzu kuma na dawo na ce kaza da na ce kaza yanzu maganganu iri-iri kun san me ya ja shi ya rabu da da'awar muhammad yusuf ni da shi ya dawo yana gaya mini ya ce asalin abin da ya ja shi shi ya bar da awar muhammad yusuf tun kafin ai wannan yakin fa da nan ne muka gane shi tuban na gaske ya ce haka sidda muhammad yusuf gari ya waye sai ya tara su ya ce musu yana so a sirrance zai tura wasu su je su karanta medicine su karanta harkar likitanci sai shi wannan awwal ya ce mishi a ah, malam ba kai ka ce mana kafirci ba ne sai ce e amma ai mu muna da uzuri sai suka ce mishi to ai waɗanda suke yi ma su ma suna cewa suna da uzuri ya ce a'a mu muna da uzuri su ko ba su da uzuri dalilin da ya sa muhammad awwal abu maryam ya bar wannan tafiyar kenan yanzu haka a ɗaki na akwai littattafai guda uku waɗanda ya rubuta da hausa da larabci yana raddi akan wannan aƙidar tun kafin bala'in ya faru da nan muka gane shi da gaske ya bar abin ne kuma shi ba ya bari ba ne don an yi wata mukabala da shi ina gaya muku ba wanda zai mukabala da su su dawo su bi amma shi ne da kanshi ya ga tifka da warwara sai baba ga na shari'a baba ga na shari'a shi ma ba wanda ya mukabala da shi baba ga na shari'a ɗalibi na ne shekara goma sha biyu da ya zo garin nan karatu ya zo wurina na musala da ya zo billahi lazi la ilaha illa a uwar ɗakata na sanya mishi katifa muke kwana tare karewa dai kauna da soyayya kenan amma baba ganin shari'a da ya bi wannan da'awar ran da na isa mai maidugurin sun zo min wannan tsai da hujjar na su tabbatar da kafirci na baba ganin shari'a shine ya miƙe yana cewa malam kai dai ka zama tagut ka zama malamin gwamnati yanzu ka zama kaza ka zama kaza har nake ce mishi amma baba gana ai ina ganin darajar na taɓa karantar da kai shirya yanzu kai in ka gano shirya ya kamata ni ma ka shiryar da ni kafin ka ce na zama dagutu tukuna ya ce kai mana shiru ka zama tagut ka kafirta ka zama malami gwamnati shikenan sai na je ne wa'azi kan mantuwa laccar da na zo na maimaita ta a nan a can wani masallaci na je ne shi a cikin maiduguri da na je ina wannan lacca sai aka kawo hadisin da suke hujja da shi sai na ce ban san wannan hadisi ba aka ce albani ya kawo shi cikin fatawa na ce fatawa albani kasar ce ba littafi ne na takhriji ba na ce ku kawo mana hadisin na ce ni nan da kuka gani daga yola nake yola kuma ni zallan dan boko ne na koma zariya nan ne nake dan arabiya zan koma zariya je in yi takhrijin hadisin ina dawowa ko na zo ne takhrijin hadisin nan a dare ɗaya sai na gano hadisin munkari ne shine hadisin da malam jafar yake ishara a dazu taimakon Allah da na rubuta musu takaddar da ne takharijin hadisin takaddar tana isa sai zama littafin da ne hujja daga cikin littattafan ɗaya daga cikin littafin sanda takaddar ta isa yana hannun baba gana ko kun fahimta da na gama takhrijin sai na ce a duba littafi kaza a duba littafi kaza a duba littafi kaza littafai uku ɗaya daga cikin littattafan ina tsammanin na biyu a daidai lokacin da baba gane karanta takardar littafin yana hannun shi yana budewa sai ya ce to sai nuna muhammad yusuf ya ce to ga hadisin fa bai tabbata ba sai muhammad yusuf ya ce mishi a to shi shikenan yanzu wannan magana ce tamu amma ba za mu bayyana ta ga jama'a ba don sai jama'a su watse mana to baba ganin shari'a mu da muka san shi mun san shi wannan shari'a da kaji ana ce mishi da tarihi zai kama ne maka tarihin sai kayi dariya wato shi duk inda ya taho ya ga gaskiya to baya shawara yanzu zai bi nan take kuma in ya fita daga wajen masallacin nan za a fara bala'i da shi a yanzu amma fa kafin ya kai kwanacin ya gane kuma wannan abin shirme ne nan za a sake damba da shi akan wannan abin ina fata an gane saboda haka nan take sai baba gana ya ce a'a za mu bayyana wa jama'a cewa abin da muke akai ba daidai ba ne hadisin mu bai tabbata ba a nan ma sai aka sake kafirta na aka ce albaniya ya yi makirci ya rusa hadis <laughs> ko kun fahimta nan ma aka yi wani kaset na musamman akai na sai da aka kaset biyu akan wannan hadisin da na tabbatar da cewa munkari ne amma fa magana ce ne na kawo hujja kuma hujjar tana hannunsu ka ji ikon Allah a ƙarshe dai baba gana sai ya dawo ya bi wannan tafiya ta gaskiya ya saba waccan tun kafin wannan bala'in ya faru sai na ba shawara na ce to baba gana na san ka shuhada'u ne ba ka shakka gaskiya yanzu abin da za ka yi ka sai microphone da lasifika da amplifier da generator ka fara yawo cikin maiduguri da ƙauyuka kana wa'azi da barbarci da hausa kana bayyana wa mutane ai baba gana aiki ya samu don haka da shi da awal injin sai suka haɗa kai duk inda su muhammad yusuf suka je suka yi wa'azi komai kungurmin daji su ma za su je idan kuma bala'i su muhammad yusuf suke ji to waɗannan kyankyasa su ne da haka in karatu ne a yi eh har argungun har argungun sun je sun yi aha idan kun fahimci wannan da kyau jama'a maganar su bari saboda an yi musu nasiha saboda an yi mukabala ba ta tasowa wanda ya gano tufka da warwara da kanshi to shi yakan ainihin bari kamar yadda haka ta faru kaji dai ya tura zai tura wasu a ɓoye su je su karanta medicine saboda larura ne shi gare shi shi da yake babban malami ne amma sauran malaman duniya duk wanda ya bada fatawar larura ne a a karanta medicine sai ce shi ya kafurta amma shi da yake malami ne shine mufti sakilaini mai fatawar aljanu da mutane gaba daya shi zai iya halatta wa kanshi don haka malam kaji wannan shine daga cikin sirrin gashi kai ya bayyana gare ka a zo a zauna da kayan aka tattauna abin da za a je a gaya wa duniya saɓanin abin da aka yi ne wannan shi ya sa ba su da aminci a cikin harkarsu allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam badamasi a cikin magana mai magana ya yi tsokacin sunanka har ya faɗi ɗakinka ne wurin taro na tubabbun 'yan boko haram ko me za ce gabatar da kanka tukuna assalamu alaikum sunana badamasi musa kuma ina zaune ne a nan tudun wada zaya layin laundi wato a hakikanin abin da ya faru shi ne, shi ibrahim da ake magana na san shi tun kafin yaduwar ita wannan da'awa din bayan wannan da ya faru a kamar abin da nake cewa abin da nake nana cewa na san ibrahim kafin bayyana ita wannan da'awa din na san shi kuwa ta hanyar matar shi tana ɗaya daga cikin wacce take a wakiltar sabon gari wajen karatun alkur'ani kenan na san shi wajen muna haɗuwa da shi wajen musabaka karatun kur'ani wannan shine dalilin sani na da shi kuma na san a lokacin yana zaune ne a nan sabon gari to ban san gaskiya ya dawo tudun jukun ba sai wata rana da na je wani shagon wani abdulkarim wani abokina ne shi ma yana da islamic center ne a wajen muna zaune muna kokari yadda za mu yi organizing wani classes a can na yara da za mu yi coaching ɗinsu to sai shi ibrahim din sai ya zo shagon ashe yana zuwa shagon ban sani ba gaskiya ya zo da wani abokin shi sai muna tattauna mu irin course kwasai da za yi muka don sciences haka sai sa baki haka a wannan sabaki din ne sai na tabbatar da cewa yana da wannan aƙidan a lokacin sai muka tattauna da shi bai fahimta ba a lokacin sai na ce to ba wata alaƙa da ta haɗa da kai ko ta mecece ta addini ko ta menene ba ruwana da kai ya kamata gabaki ɗaya mai yanke alaƙa tsakanina da kai bayan wannan da ya faru ya ba wata alaƙa da take haɗuwa na da shi to kowa ya san akwai malam amir da yake zuwa jina kuma kowa ya san malam amiru kowa ya san shi da cewa ah, malam amiru mai rukuya ma ake kiran shi duk wani mai matsalan aljanu haka ko na gari ne ko ba na gari ba to idan ya zo malam amiru yakan sauka a ɗaki na ne don haka wannan ibrahim ɗin sai ya zo bana nan na zo na same shi a ɗakin ne tare da shi da malam ibrahim da shi da malam amir ɗin da na zo sai na yi faɗa haka sai na ce me ya kawo shi ɗakina don da faɗa ma gaskiya na shigo Dakin haka sai a lokacin sai suke cewa a ai ya bar wannan aƙida din shi ma muka zauna da shi da cewa ya bar wannan aƙida don haka har yana zuwa muna sallah tare da shi to bayan wannan sai sake dawowa wanda shi ma ibrahim ɗin dalilin zuwan shi din tunda yana zuwa wajen malam amiru kowa dai da matsalar da take kawo shi gaskiya tunda waje ne wanda kowa mai matsala zai zo ya kawo dalilin abin da ke damu shi don a mishi warkar shi don haka shi ma ibrahim ɗin da ya zo sai ya same shi a wajen to daga baya sai na ji an ce wai shi ibrahim yana neman ɗaki ne a tudun wada sai na ce a tudun wada yake neman niko na sha alkawarin da inda ya je ya samu ɗaki sai na je an kwace ɗakin in dai tudun wada ne kan ba zai zauna a tudun wada ba akwai wani saminu da waɗansu lallon da aka ba su ya neman mashi gida don haka sai na bi sai na ce ba ruwansu kada kowa ya je nemo wannan wajen ƙarshe dai abu bai bayyana ba bai tabbata ba neman wannan gida an ce an samu karshe da muka zo aka yi kokari dai aka janye daki dai haka gida ga baki dai sai ban san inda ya koma ba to ya sake dawowa sai na zo karshe wannan ma zuwa na karshe gaskiya da husuma mukaram da shi suna cewa sun tuba sun menene haka to gab da wannan lokaci kuma ni allah ya mun baiwa da karin aure malam to kaga da na aure to shi kenan sai na bar gidan to wannan shine gaskiya abin da na sani to Allah maɗaukakin sarki ya tsare wato abubuwan suna da kyau da aka fito da su gaba ɗaya haka to sa'an nan daga nan ne za ku gane muhimmancin ashe a yi irin wannan wa'azin a faɗakar ashe wani haɗari ne wanda ya sake samamo musulmi yake ainihin wato tunkara su ni a tunanina da iya fahimta ta fiye da wanda ya faru a baya domin abin da suke cewa sun gano sun yi kurakurai a cikin yadda suka gudanar da abubuwan a da to a yanzu shine za su gyara wannan kurakuran kamar kumbo kamar katanta wannan karin magana ne da hausawa suke yi ma'ana dai kamar yadda 'yan shi'a suka yi da 'yan shi'a sun ware komai nasu daban suke yi komai nasu daban suke sun fito sun ce ba ruwansu da gwamnati ba ruwansu da aikin gwamnatin ba ruwansu da siyasar ba ruwansu da komai yanzu kuma sun fito sun kewaye 'yan siyasar sun fito sun ainihin kewaye aikin gwamnatin sun fito kuma sun kewaye makarantun bokon ko ina suna shiga sannan sun fito sun kewaye 'yan ɗariƙa da limaman ɗariƙa da malaman ɗariƙa da masallatan ɗariƙa wannan shine abin da su kuma waɗannan hawarijawa waɗanda ake kira 'yan boko haram su kuma yanzu suke ciki shine cewa yanzu su dawo cikin masallatan ahalin sunna domin su bayyana cewa sun tuba amma fa kamar yadda kuka ji jama'a da watan azumi ne a cikin wannan masallacin wani yaro ya zo ya lallabi wani daga cikin masu kwana suna karatun ƙur'ani a masallacin nan saboda ya san shi a da suka kwana da kwanaki suna kwana a nan tukuna ni da ya tashi gabatar da kan shi ni bai ce min shi dan boko haram ba ne ce mini shi almajirin malam ahmad garkawi ne malam ahmad garkawi ko na ne dan uwana ne ko da haka sidda mutum zai zo ya ce shi almajirin shi ne ai ba zai zo kawai yana zo an ce to tafi ka bani guri ba ana ga kalma ba ta daidai da abin da aka gabatar ba sai ni ce mishi to madalla ya ce ya zo garin nan ne suna zama da wasu ɗalibai suna karatu kuma in ya gama azumi yana jin tafsiri zai koma gida jama'a muna da dalilin da za mu ce mishi tafiya ba mu wuri kuma ya ce ya sauka a wurin wani abokin shi ne a lokacin ma bai nuna ya sauka a masallacin nan ba ashe a nan masallacin suke kwana to me yake faruwa da daddare shi ne sai ya tafi sama yana free call sai ya fakaici idan duk waɗanda suke kwana a masallacin to lokacin da ya zo ya gabatar da kanshi malam musa ya nuna bai amince da shi ba amma sai ya abin cikin hikima ita ce magana da yake faɗi da yake cewa sai ya sa wasu su lura da shi daga cikin luran ne aka tsinkaye shi yana yin waya yana faɗin irin waɗancan maganganu wanda a ƙarshen al'amari ina tsammanin malam musa sai da na sa kuka je da shi kaduna aka je da shi ina jin ko ofishin 'yan sanda ne aka je eh, da shi eh, wurin malam ishaka yunusa da wurin malam garkawi aka tafi har dai karshe aka kwace wayar tashi ina fatan duk an fahimci waɗannan abubuwa to abin da nake so ku gane jama'a wannan maganar fa ni a wurina ba bakuwa ba ce domin na faɗe ta so biyu a darasin da muka yi a hannu da yawa a rediyo najeriya kaduna na ce ƙungiyar izala sai ta faɗaka game da makarantunta da masallatanta sannan na sake cewa an kashe maciji ba a sara kan shi ba sai da na faɗi waɗannan kalmomi ina son a koma da baya a saurari waɗannan kasusuwan nawa da kyau kuma ina son ka gama sauraron wannan kasa ɗin ka koma ka saurari kasar din nan nawa da na sa shi munafunci dodo ne na yi waɗansu maganganu waɗanda in ka saurare su da kyau za su taimake ka wajen ƙara fahimtar waɗannan abubuwan da muke faɗi a yau a takaicen takaitawa mu dai dama saƙon ne waɗannan hawarijawa suna nan sun dawo kuma sun dawo ne da nufin su dawo cikin masallatan ahalus sunna su fa ba wai sun dawo cikin masallatan ahli sunna ne don su je su tsogalo gwamnatin da suke cewa suna fada da ita ta zo ta ainihin wato rusa ko ta fada da malamai ko limaman ahli sunna ba ina son ku gane ba wannan ne makasudin ba su makasudin su shine ɗayan abu biyu ko duka su zo su zauna cikin masallatan su ce sun tuba sai ai ta wannan mukabala da su suna rarakan wasu daga cikin masu rauni suna saka musu shubha a cewa duk wannan karatun da ake cewa ai karatu aikin banza ne bata lokaci ne don haka ana nan sai a ji masallacin su malam musa sahabi ya rude ana nan sai a ji itn ta rude ana nan sai a ji masallacin garkawi da makarantar shi ta rude me ya faru sai a ji a ah, ai ga wasu ɗalibai sun taho da irin wannan da'awar sai a ce bayan an kore su bayan ba su a'a waɗannan da suka dawo suka ce sun tuba ɗin ba tuba suka yi ba sun zo ne yanzu da wani makirci na musamman kun ji manufarsu ta farko manufa ta biyu fa ita ce kasantuwarsu a wannan wuri za ta ba da dama a amince da su su rinka samar da cikakkun bayanai akan yaya kai da komowa wane da wane da wane take waɗanda ake so a kashe su wannan ita ce manufarsu ta biyu ya kamata ku gane don haka kar ku taɓa tunanin wai don kun gansa a masallacin ku kuna murna waɗannan sun tuba ne sannan duk wani munafiki wannan munafiki yana cikin ahli sunna ne ko yana cikin ma'aikatan gwamnati ne ya sani da cewa goyon bayan waɗannan